Sinana Peter Eze, a chairman Igbo a kele ibada kai ne shugaban al'ummar ibo na wannan karamar hukuma a kinyele yes an yi siyasa shin al'ada ta yi tasiri ko ta yi amfani a cikin wannan zaɓe da an ka yi a najeriya eh abu ne ke wurin wajen zaɓe din wuri na daidai saboda ni ba sai rai wani ba abu da zan ce wurin rai na zaɓe din na ce allah ya hori da zaɓe din din al'ada ba ta yi amfani a wurin ah, wani wani gefe ya fi kuma wani gefe bai yi ba wani gefe ne al'ada ta yi amfani wani gefe zai ce al'ada ya fi amfani wurin dun zafin da aka yi kasar duniya kana ku duk abin da ka wani na son ka wani bai son ka amma wanda na gode duk komi da komi aka yi Allah ya hada komi wurin guda to wani gefe ne kuma al'ada ba ta yi amfani ba kama a ce eh wani yana ne wannan to wannan ba na ba ne wannan musulmi ne wannan kristiyan ne to wurin wurin bai dadi ba ana yi so abu a hada abu hannu hannu da ya zama hannu ya ce eh ya zama eh Tun di sun kananan maro gwandu sunana alhaji yaro abubakar chairman hausa community a kinyale trailer park ranke daɗe chairman ana iya cewa al'ada ta yi tasiri a cikin wannan zaɓen najeriya ko bata yi ba to alhamdulillah rabbil zaɓe ya yi kyau na farko dai al'ada idan muka ɗauke ta al'ada sai mu ce an wuce al'ada yanzu an shigo zamani al'ada ba ta tasiri ba saboda me saboda a da irin siyasa da ake ta ubangida kamar a nan yammacin ƙasar nan da muke yanzu duk ta wanda shi kansa gwamnan a ran da ya yi jawabi a jimobi ya faɗi cewa an daina al'ada ubangida wanda ita ta kawo gurɓacewar al'amura to kaga an shiga wani sabon babi a kasar baki daya wanda an ture wannan wane ne wannan wancan ne kasa ake so ta zama ta dunkule ta ci gaba kuma a ƙarshe shi shugaban da aka zaɓa allah ya dafa musu ya yi kalmomi wanda ya aje wanda ya ratsa jikin al'ummar najeriya baki daya wanda ina ganin cewar tun da aka kafa najeriya zuwa yau ba taɓa siyasa ingantatta irin wannan ba kuma ina ganin an sa turba ta siyasa wadda za ta tafi najeriya ta tabbata a ƙasa ta siyasa yau a duniya sunana din Jamiu. Ka sani cewa an yi siyasa a Najeriya bana? Eh, na sani an yi siyasa Najeriya bana. Kana ganin cewa wannan siyasa da aka yi al'ada ta yi tasiri ko kuma ta yi amfani a cikin wannan siyasa? Na ganin ya yi amfani mamu gabaɗin mu zuwa wanda muke so shine aka yi a cikin siyasa din. Kana ganin a dukkan Najeriya al'ada ta yi amfani ko ko a nan bangaren kuku yarbawa? Eh a Najeriya da amfanin siyasa da aka yi ya yi amfani sosai a wajen mu yarbawa a nan din Najeriya. Wani irin tasiri wannan al'ada ta yi a cikin wannan siyasa mm, abun siyasan nan najeriya yi al'ada wadai yanzu kagan ba irin na so baban gida lokacin baban gida bane kamar nan yanzu da aka yi menene bambanci bambanci su ne kagan lokacin nan abun da suka yi lokacin ba kamar su siyu kamar da ake yi yanzu ba sun raba abun ne kamar bangaren bauchi daban ne bangaren yarbawa da mai bangaren yamari daban ne hassan umar sambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya ne uwa uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya